Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkamar sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Inda a yau za mu duba batun korafin jama'a a kanan dabo kan yunkurin gwamnatin jihar na raba wasu filaye ko wurare masu mahimmanci ga ɗaiɗaikun mutane da wasu ke ganin hakan bai dace ba ko ya saba wa doka. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfila Hashin Gumel. Da farko shirin zai duba batun raba filin gidan zakka da ke gorin dutse cikin badala a tsohon birnin Kano. Majalisar kula da gidan zakkar ta ce an sami gidan tun zamanin tsohon gwamnan jihar mariga Abubakar Rimi, inda aka gina shi a matsayin wakafi ko aikin samun lada ta hanyar amfani da ginin wajen tara zakka da rabawa mabukata. Majalisar ta ce gwamnati ta yanka haraba gidan zakka ga wasu mutane don gina shaguna. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ya yi wani dogon rubutu kan wuraren da gwamnatin jihar ta Abdullahi Umar Ganduje ke niyyar sayarwa a cikin birnin na Kano. Dukawa a wani shirinsa na rediyo zube ban kwarya ya fi mai da hankali ne a kan gidan zakka da yake nazarin dakatar da sayarwa ko raba filin shine mafi a'ala ga gwamnatin. domin fahimta yadda lamarin yake tun farkon samu tare da gina gidan zakan na Kano ga sakataren majalisar kula da gidan zakar Malam Kabiru Hanga. Wato marigayi Allah ya masu rahama Abubakar Reme. Iba su wannan wurin da kake gani na goron dutse. Shi kenan kuma yar gudunmawar da aka samu da kuma wadda ta zo daga baya daga hannun mutane aka ce kurin aka fara gini. Wannan walin daura Alhaji Sanis Buhari daura. ya yi taka rawa kwarai wajen wannan gini domin kamfaninsa ne ya yi ginin kuma kudin da aka ba shi ya yi ginin ya kashe fiye da haka saboda shi ma ita su gudunmawar to nan da nan dai wannan wuri ya samu kuma kamar yadda ka sani wato an shekara wajen ashirin wannan waje yana tafiya ana karɓar zaka ana raba wa mutane ana kuma taimaka wa jama'a ta fuskoki da yawa sai allah ya kawo gwamna wato mm, ibrahim shekarau gwamna ibrahim shekarau a zamaninsa abin da ya fara yi wa kano sai kafa wata hukuma guda hukumomi guda uku hukumar shari'a hukumar zakka hukumar wato ah, hizba to ita hukumar shari'a sai ya zaunar da ita inda take yanzu nan nasarawa wajejen makarantar school of technology wajen abdullahi bayero wai yawo abdu bako wai ita kuma hukumar Hisba, sai aka ba su wani gida a sharaɗa wanda yanzu haka suka ƙari gine-gine a ciki don ya ishe su to ita zakka shawarar da aka shi ne tunda akwai gida daman da ake kira gidan zakka mutane sun riga sun san shi to wannan wuri zai fi zai samu karbuwa da kuma a san shi nan da nan in aka ce a wannan gidan ne don haka sai aka ce to a bada aron wannan wurin a fara aikin kafin gwamnati ta gina wani waje ko ta samar da wani wurin daban Allah cikin ikonsa ana tambayar aro sai wa'annan mutane sai suka baya da aro kuma yan kwamitin amintattu majalisar zakka na majalisar zakka sai suka da wajen aro kyauta ga gwamnati kyauta kuma sai da aka yi juyi hudu sau hudu kasan kowane gwamna in ya zo shekara hudu zai mm. to gwamna shekara ya shekara takwas bayan ya shekara takwas gwamna wato dr rabi musa kwankwaso shi ma ya zo ya sake shekara hudu bayan kwan bayan shi ibrahim shekarau to sannan mai girma gwamna na yanzu shi ma ya zo yi shekara hudunsa shekara sha shida kenan to duk shekaru goma sha shida nan kyauta ake wato gwamnati take zaune a wurin nan ba a karɓa ko sisin kwabo ba a karɓa ko kwabo tunda wajen nan dama shi matsayinsa na wakafi ne kamar masallaci ne hmm. na Allah ne sau da haka sai aka ba su to shekara goma sha shida nan suna zaune har sai wata uku ko hudu bayana hmm. sannan suka fita to amma da za su fita kuma shi da abubuwa suka bullo da yawa eh, to kwatsam kuma sai muka ji cewa watakila gwamnati yanzu ta waiwai wurin eh, ana cewa an yanki wani bangare na wurin ana za ta yi wani amfani da shi da sauransu hakan yana nufin um, ta karɓe waccan kyauta da aka yi shekaru arba'in baya ko kuma ya abin yake ko kaɗan ai ba za ta karɓi abin da ba ta ba duk da dai akwai doka da take cewa ƙasa gaba ɗaya ta gwamnati ce hmm. eh to amma gidan zakka ai ba na gwamnati ba ne gidan zakka gida ne na wato hubusi a matsayinsa kenan wato matsayin wakafi yake da shi da masallaci duk kusan abu ɗaya ne abu ne da aka yi shi aka miƙa cewa na Allah ne sau da haka duk wanda za zai maganar ma yana da wani iko a wurin to iko ne kurin na amana ta lokaci yanzu mu da muke rike da wurin a matsayin wato majalisar amana umana wato wanda aka bai amana kowannen mu a hankali a hankali shi ma watakila zai tafi ibari bari kuma wasu ma sun tafi sun bari to haka abin yake amma dai abin nan yana nan na Allah ne sau da haka ba na gwamnati ba ne eh, kuma mu ma ba namu ba ne na Allah ne to wannan ta kamar mu cewa abin nan na Allah ne sai muka ji labarin kuma wai an zo ana ta auna a wani aurin ana shirin za a yi rumfar kasuwa a wurin sai muka yi mamaki to muka tafi wajen shi mai girma gwamna muka zauna da shi zama biyu muka ce mun yi mamaki jin wannan abu ga yadda muka yi a mutunce shekara goma sha shida muna mun bayar gwamnati aro kuma akwai sharaɗi ma cewa ma in za ta fita ma za ta gyaggyara mana wurin nan ta dawo mana da shi kuma sai muka ga kuma yanzu so ake ma a yanke wani abu a ciki so aka ce a wannan ba za a yi ba a gabanmu mai girma gwamna ya ba da umarni cewa an fasa ba za a yi ba sannan kuma wato maje mu kawo maje kamar yadda muka yi tunani na cewa za mu sabinta aikin gidan don a inganta shi madala to yana so shi ma a kawo masa wannan shawarwarin domin ya ga shi ma me zai iya yi gudunmawa ma'ana tsarin yadda ake so a yawa to zai muka samu karfin gwiwa muna barin sa wallahi muka fara kuma abin da muke ta yi kenan za ka yi mamaki da ka same ni a ofis za ka ga irin abubuwan da muka yi daga wannan lokacin zuwa yanzu cikin watanni uku ko hudu nan na kokarin da muke musabanta mu kyauta ta wurin to abin mamaki kurum kaza sai muka ji cewa wai an bai mutane takarda cewa an ba su rumfar kasuwa a wurin wannan shine abin da ake ciki yanzu Ba tare da ɓata lokaci ba, wannan fili ya nemi jin dalilin da ya sa hukumar tsara birane ta yanka harabar gidan zakkar. Duk da umarnin dakatar da wannan aiki da gwamna. Shugaban hukumar Architect Suleiman Abdullahi ya ce ba gidan zakka ba gwamnati ta yanka. Rarar hanya ce, bisa dalilin cewa sun samu ƙorafin cewa ɓata gari na fakewa a filin suna aikata laifuka. wanda hakan ya sa suka nemi izinin sake fasalta wurin. Suna cewa sun ma gana da shi gwamna dangane da wannan batu kuma ma ya ce ya ba ku umarni cewa ku dakatar da wannan aiki da kuke yi domin kamar bayanan da ko rahoton nan da aka kai masa game da wannan wuri ya yi masa gurguwar fahimta sai da suka yi masa cikakken bayani kuma ya gamsu ya ba ku umarni ce ku dakatar da wannan aiki. To, gwamna babban mutum ne nambuwan a jiha idan zai magana ba da baki ke ba saboda duk maganganun da muka yi da mu da shi mu da ba da baki muka yi ba da rubutu muka yi mun rubuta mun bayar ya sa hale ka gani wani ya zo da baki ya ce gwamna ya ce wannan abin da kuka yi a'a to haka ne a gwamna zai ai mu ya kamata a rubutuwa in abin da muke ba dai bane amma rubutu muka yi abin da ake cewa memo memo muka rubuta fa aka sa hale mana kuma tana nan a hannunmu cewa eh lallai we can a ahead mai wannan shaguna akan rarar hanya ba akan certificate din zakka kamar da an gaya maka kusan namba 3 ko namba 4 aka aikawa sifika aka tura sifika ya tura gwamna gwamna ina mushawarar mu muka zo muka zauna aka yi rubutu aka dudduba aka ce ga abin da ya kamata a yi kuma a rubuce aka sa hale mana muka je muka yi wannan abin ba gidan zakka ba ne gefen hanya ne na aka kunyi kenan ba koma ba a to mu iya abin da za mu yi mun yi kuma mun yi a rubuce muka yi kuma mun nemi shawarwari saboda haka ba wani abu ne da za mu zo lokaci ɗaya mu ce mun dare shi ba na gwamnati ne gaba ɗaya da gidan da kan da gefen hanyar duk na gwamnati ne in ya gwamnati ce ok to ta dawo da shi waɗanda ta ba duk aka karɓo abin da aka basu za ta basu wani abu shikenan za ta yi wani wannan magana amma dai wannan abin da muka yi shine dai the best akan a wannan lokacin shi ne abin da zai taimaki mutane kuma shi ne muke ganin mun yi za a samu matsala. To hakan kenan na nufin mai girma gwamnan jihar Kano ya yi amai ya lashe kenan? Za mu tuntuɓi gwamnatin jihar Kano domin jin matsayarta kan wannan batu idan Allah kai mako mai zuwa. Amma kafin nan, shin dokar Najeriya ta baiwa gwamnati damar kwace wuri daga wata ƙungiya ko majalisa ta baiwa wasu ɗaiɗaikun mutane? tambayar kenan da Mahmud Kwari yau barista Abdul Adamu Fage tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano. a ai wannan ba daidai ba ne kuma ba zai yi ba ai shi sa tun farko dokar take maganan dai overriding public interest wato abin da zai zama gamayyar al'umma ne za su yi amfani idan aka karba din to shine kadai za a karba amma ka karbi guri daga wajen individual wato daga gurin mutum da ka ba kuma ka ƙara mayar wa wani mutum wannan ba daidai ba ne a doka akwai shari'o'i da yawa da suka rusa irin wannan abin da aka yi wanda aka yi a wasu gurare da dama dama ana yi zaka ga amma ba daidai ba ne kuma in mutum ya tunkari ya tafi kotu neman fassaran abin da aka yi da kuma yanayin abin da aka bashin za ka ga kotuna da dama ba ma kotu duk kotu za ta ce ba daidai ba ne saboda shi mm. guri an baka ne a matsayin ka na dan ƙasa mm. ka je ka yi da abin da za ka yi da guri mm. in dai abin bai saba doka ba dama akwai sharaɗa na ba da guri yawwa misali an baka gurin ka yi gini irin na gurin zama ka je ka mai da gurin ko kasuwa ko wani abu za a iya ce ai ka canja manufar da aka baka wajen mm. to amma a ɗauka daga wajen mutum a mayar wa wani mutum wannan ba daidai ba ne baya cikin doka Ba ya karba daga hannun kungiya a baiwa mutum daya misali ko wani kwamitin ci gaban gari ko kungiyar ci gaban gari ko unguwa a bawa ɗaiɗaiku shi ma ba daidai ba ne shi ma ba daidai ba ne masu raro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗora kan wannan batu yanzu a Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.